يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة من شجر العربة جرى عشرين ga watan shawwal hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1444 wanda ya daidai da tara ga watan mayu shekara ta 2023 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa shi nimar Allah da yadda da kaddara wasa ya ƙara haɗa fuskokin ma wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi malam salu a da ke nan muhabbatul islah ungwaɗan dutse nuro turma don zariya jihar kaduna tarayyar najeriya a wannan dare na biyu cikin jerin gwanin dararen da muka ware wanda muka sa mishi suna makon sunna a jiya mun saurari muhabara qayyima daga bakin ɗan uwa Sheikh Muhammad Bashir Lawal Allah ya saka mishi da alkhairi a yau kuma mun samu bakoncin ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a Najeriya fitattu shahararrun masu da'awa na sunna babban malamin musulunci kuma babban malamin hadisi a sheikh abubakar abdulsalani baban gwale kano malam ya yi tattaki tun daga birnin kano zuwa birnin zazzau muna roƙon da allah ya kawo malam lafiya allah ya mai da shi gidan falafiya takaitaccen tarihin a sheikh abubakar abdulsalam malam abubakar abdulsalam an haife shi a garin Kano, ya yi firamare a ɗandago firamare School da ke Kano, sannan ya yi karatun shi na sakandiri a JAC Gwale, duka a birnin Kano, sannan Allah ya azurta malam da samun admission a ƙasar Sudan inda ya je ya fara karatu na wata takwas, bai shekara ba, Allah ya mishi gamdakatar da samun jami'atul Islamiyya da ke Madinatul Munawwara. Bala ya je jami'an musulunci a shekara ta hudu ya ƙara digirin shi na farko a shekara ta tara. Malin ya yi karatu ne a kulletul hadith da ke cikin jami'atul islamiyya a cikin garin madinatul munawwara. Bayan Allah ya azurta malam kammala karatun shi da jami'atul islamiyya ya dawo gida sai kuma ya samu wani admission ɗin a fatul alamin islami da ke birnin makka a inda ya je ya karatu na shekara guda sa'annan malam bai kasa a guyo ba ya wuce kasar sudan ya tafi jami'atul aljazira inda ya yi karatun shi na master wato magister bayan malam ya kammala malam ya ci gaba da karatun shi na phd a jami'atul kurdifan da ke kasar sudan muna roƙon Allah madaukin sarki ya sare ma malam kammala wannan karatu cikin sa'a malam ɗaya daga cikin malamai ko ma'aikata a makarantar ligan da ke kano sa'annan shine national secretary na ƙungiyar jama'atu izalatul bidiya wa iqamatu sunna a bangaren samina da conference sannan malam ya yi fice a karantarwa a bannoni daban-daban cikin abin da malam yake karantarwa a yau akwai muwatsa malik akwai littattafan fikihu da kuma ainihin littattafan luga su makama da makamantansu Allah ya azurta malam karatu a wurin manya-manyan malaman musulunci da dama wasu sun wasu suna da rai kuma Allah ya azurta malam da ɗalibai da dama ni ina ga cikin ɗaliban malam na koyi karatu a gurin shi a jami'ar islamiyya a lokacin da muka ke jami'a su malam suna gab da su gama digiri su suka sharbe mu suka karantar da mu a cikin jami'a cikin abin da nake tunawa a gurin malam na koyi ta iya ta abu ishaqal ilbiri sannan a gurin malam muka koyi wasu ilimi na usul muka koyi wani ilimi na mustalah sannan bayan malam ya koma makka idan mun je umara mun koyi karatu, karatuttuka da dama a gurin malam muna roƙon Allah ya ƙara mana rayuwar shi albarka muhabarar da malam zai gabatar takenta shine ahlus sunna da yanda sunan ahlus sunna ya samu asali a cikin addinin musulunci zan bi kafin magana kai tsaye zuwa ga malam yana da mintoci guda hamsin cir a cikin wannan muhabara tashi tsayyima bayan wasu za mu saurari shugaban majalisar malamai don ya mishi ta'aliki, ba tare da ƙara jan lokaci ba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 الداعي إلى سبيل الرشاد الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عن أصحابه وعن أزواجه وعن أهل بيته وعمن كان على دربه ونهجه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ضر والفوز بالجنة والنجاة من النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin mintunan da aka ban wanda zan fara daga bakwai da minti ishirin zan kammala insha Allah zuwa bakwai takwas da minti goma a bisa taken ko kuma ce lacca mai taken a eh, ahalin sunnati wal jama'a asalin wannan suna ko yadda wannan suna ya samo ma'anar sunan da kuma yadda ya samo asali a tarihin musulunci to lacca ce mai matuƙar fa'ida amma takaitacciya tunda kaman za ta zama tubali ne na ginin lantocin da za su zo a baya ita kuma za ta jingina ne ta tsada matashi da laccar da aka gabatar jiya kuma jiya an rage min wani bangare mai yawa a cikin laccar tawa shine tarihin sunna da bayanin mai take yi kawai sai dai mai nuni to amma kafin nan sani cewa Allah maɗaukacin sarki ya halarci dan adam ya kuma zaunar da shi a duniya ya kuma jarrabe shi ta hanyar aiko manzanni da saƙo wanda ya kunshi duk abin da ɗan adam yake bukata domin ya samu sakamako mai kyau in ya koma zuwa ga Allah ranar gobe. Allah ya halicci wuta da aljanna don su zama gidaje biyu ba su da na uku na sakawa bayansa gwargwadon aikin da suka yi a duniya. wanda ya mai kyau Allah ya saka masa da aljanna wanda kuma ya yi mummuna idan bai game da rahama ta ubangiji ba to Allah subhanahu wataala ya tashi a wuta a cikin halittar aljanna da wuta daga cikin hikimomin akwai hikimomi da yawa amma daga cikin wanda suka fito fili sifofin Allah za su ƙara bayyana ƙarara a gansu a sansu domin da duka mutane 'yan aljanna ne to da ba za a taɓa zaton Allah yana fushi ba ba za a taɓa zaton Allah yana ruku ba ba za a taɓa zaton jankar ubangiji tana da tsanani ba amma sai Allah ya wuta domin in ka je ka ga yadda ake ko ka ji labarin yadda ake bararraka ɗan adam a gasa shi a soya shi a dafa shi a ƙona shi duk waɗannan lafuzan shari'a samu da su a toya shi a narka shi a zane shi a yi masa bulala a dake shi a daka shi a lokacin za ka gane cewa Allah ba abokin wasan ka ba ne. Wai wa yuhazzirukumullahu nafsa hmm. to a cikin nafsoshi na azabar da ake wa 'yan wuta za ka ƙara gane waye Allah sannan da Allah ya ga dama ce zai kama kowa da dukkan abin da ya komai kansa da komai girmansa to da mafi yawan mutane wuta za su to da kuma ba za a gane kuma ubangiji da rahamarsa da kirkinsa ba amma da Allah ya yi aljanna idan Allah ya kai mu aljanna za mu sha mamaki akwai wanda za mu gani a aljanna idan muka tambayi abin da ya kashi aljanna sai ga in kai ne Allah ba za ka sashi aljanna da wannan abu lokacin za a ƙara sallama wa ubangiji ga ce lallai kirkin sa ya kai kirki shi yasa ko yan aljanna idan suka wayi gari a aljanna suka ga irin shatar ta arzikin da aka yi musu za su dinga tambayar junansu wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن, فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه Inna huwal barru rahim ka karshen abin da za su tabbatar ce lalle ubangiji ne kirki ne mai tausayi ne da jin kai wanda kirkin kirkinsa ne yasa ya ajiye mu a matsayin da inda za a ta tamu da ayyukan mu da ba za a kai ba to Allah cikin ikonsa sai yasa hanya ɗaya ce guda ɗaya tak ake bi a je aljanna kuma ita za ka sauka daga kanta kawai ka rasa aljanna ka shiga wuta shi ne hanyar musulunci wannan musuluncin Allah ne da kansa ya zaɓo sunan ba bari ya yi mutane su zaɓa wa kansu Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ɗaya daga cikin maganganun malamai ne masu tafsiri huwa sunan lasiri ɗin ki koma kan ubangiji Allah ne ya sa muku suna musulmai to shi yasa Allah subhanahu wataala cikin ayat Ali Imran ya gaya mana cewa inna dina inda Allah inna dina haƙiƙa tabbas addini aka sa alif da lam li bayanin haƙiƙa domin a tabbatar maka da cewa addinin da shi kaɗai ne ake shiga aljanna ta hanyarsa a wurin Allah shi ne musulunci sannan Allah subhanahu wata'ala ya fito ƙararrai cewa wa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba yake ganin zai shiga aljanna da shi to ba za a karba a wajensa wannan shine addinin annabawa gaba daya tun daga kan annabi adam har izuwa kan annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin jabir Allah ya kare da aka gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa mu annabawa dukan mu ƴaƴan mutum ɗaya ne ko kuma ‘ya'yan ɗakuna daban-daban ne a gida ɗaya shine abna abu abuna wahid wa ummahatuna shatta uba ɗaya ne amma iyaye mata da suka haife mu daban-daban abin ke nufi shine abin bauta ɗaya ne Allah kuma tsarin bauta sunanta ɗaya ne manufa ɗaya ce illa dai kawai alikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa a cikin ku mun sanya masa tsarin gudanar da shari'a mun sanya masa shari'ar da kuma tsarin gudanar da shari'a kowa shir'arsa ita ce musulunci tsarin gudanar da shari'a kuma ya danganta da yanayin mutanen da yanayin jarabawar da Allah ya yi amma samta mana ƙarara a cikin Alkur'ani wasu annabawan ubangiji ya gaya mana cewa musulmai ne ƙarara wanda sun wakilci rabuwar annabi nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki yake cewa watul alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa 'ala allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي فلا تنظرون fa in tawallaytum fama sa'altukum alayhi min ajr in ajri illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin wa umirtu an akuna min al-muslimin an umarce ni in zama a cikin musulmai kaga annabi nuhu kenan haka annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Yaqub kuma karar aka faɗi su rabbana waj'alna musulmaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna sannan wa awsa biha ibrahim banihi fi qira'a wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun haka annabi musa alayhi salam a cikin ayar Yunus Allah subhanahu wataala ke cewa alam qala ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qalu ala allahi tawakkalna ربنا افتح بيننا وربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين kaga kenan yake cewa fa'ala Allah tawakkal ga Allah za ku dogara in kuntum muslimina in dai da gaske ku musulmai ne qalu ala Allah tawakkalna haka annabi Sulaiman alaihi salam shi ma musulmi ne haka Allah ya faɗa cewa lokacin da matar ta zo wannan sarauniya malikatu saba aka ce ilala hadkhul sarha falamma ra'atu hasibatu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarrad min qawarir qalat inni zalamtu nafsi sai ta ce wa aslamtu na musulunta ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin haka zalika Allah ya bada labari akan amsar a ah, ah, hawariyawa da suka bawa annabi Isa alaihi salam su Allah subhanahu ya tabbatar mana da cewa musulmi musulmi ne musulmi kauya wannan sunan da musulunci shine asali sunan da Allah ya zafawa. duka al'ummatan annabawan da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wannan addinin tunda yace min qabl wa hada da ka duk wani wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan sa kuma iya sunan da aka san musulmai da shi kenan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a san su da sunan wata ƙungiya ba ba su da wata hula ta daban ko wani bajo na daban ba sai dai idan mutum ya sifanci da wata sifa wacce take da alaƙa da yanayi ko lokaci to sai a ko yanayi ko lokaci ko kuma wani abu da ya fice da shi sai a kira shi misali a cikin waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wa sallam an samu al-muhajirun an samu al'ansa a cikin almuhajiruna wal ansar an samu as-sabiquna al a cikin sabai an samu ahlu badar kaga duka yanayi ne da sifa amma bata kwace bisa asalin sunansu na musulunci ba wani lokacin kuma a larura ta ɗan adam ah, akan samu sifa da idan ta zo ba ta raba ka da sunanka na asali illa dai tana ƙara bayyace waye yi a cikin wannan sunan na asali an samu ahalin tsuffa su kuma saboda yanayin rayuwa da su buƙatar da su zuwa kwana a masallaci annabi sallama da inda suke tattaruwa kasance wasu ahli sifa tsuffa bai sa suna da wani addini daban wanda ya saba wa irin addinin waɗanda suke da gidajen da to wannan ya nuna maka kenan sunan da za mu tafi wurin Allah da shi wanda shi Allah ya yarda da shi ya buga wa tarfi shi ne sunan musulunci to amma musulunci magana ce ta imani da abin da yake tattare da shi da kuma ibada da mu'amala da abin da yake tattare da su da kuma tarbiyya da halaye da abin da yake tattare da su to Allah ya kaddara mutane ba za su tafi akan kokari iri ɗaya ba waɗansu sun Allah da kansa a cikin alƙur'ani ya kawo sifofi iri daban-daban kuma yau da gobe tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi har zuwa tabbatar da cewa akan samu wani ya fi ƙarfi a wancan sifar amma kuma ba shi da ƙarfi a wancan sifar Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayka haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa bashirin mu'minin a wayannan sifofin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo guda tara zaka ga wani Allah ya buɗa masa a kofar tuba dan haka sai kaga ya shiga cikin at wani kuma sai kaga Allah subhanahu ya buɗa masa a fagen ibada umuman sai shiga cikin al'ubbat a wayan wani Allah ya buɗa masa a fagen tasbihi sai shiga cikin alhamidu wani Allah ya buɗa masa a fagen azumi sai shiga cikin azza'iku wani Allah ya buɗa masa a fagen sujada shi yana samun hala ta kudu akwai wata hala da malaman tarbiyyar hala ta kudu a daidai lokacin da mutum yake nutsewa a cikin marhala ta ihsani yake jin kamar yadda ya tabbatar da cewa Allah yana kallon sa ji yake yi kamar inda zai ga Allah ma ba zai sama da haka kuma a lokacin kewarsa take bushewa tsakaninsa da ubangiji yake jin kamar ganawa yake da Allah a yanayin da yake iya ganin sa kuma Allah ya yarda da shi a wannan yanayin to irin wannan yanayin ne da abin da ya roƙa sai Allah ya karɓa a wannan yanayin ne inda za a ba shi duniya a ce ya zaɓe ta ya zaɓi wannan yanayin ya fi son wannan yanayin a kan yanayin duniya a ga ba shi a sifanta shi da wannan yanayin da aka gan shi a cikin da ko kuma da ya fi dacewa da shi amma har yanzu shi asalin musulmi wannan yanayin baya ɗauke masa sunan na asali wa haka za in ka tafi zuwa ga da Allah ya sifanta da yawa da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin to daga cikin ma'alim na addinin musulunci akwai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai lazimtar jama'a ta musulmi wannan ya tabbata a cikin muktaba na ayoyin al alkur'ani kuma ya tabbata a cikin nasoshi sarihai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ijma'i na magabata ya kullu akan waɗannan ma'anonin to ita sunna da kuma lazimtar jama'a kamar yadda na faɗa duka sun zo a cikin alkitabu wa sunna to amma yaushe ake cewa da mutum ahlus sunna ko ahlul jama'a ko kuma ahalin sunnati wal jama'a to anan ne sai mu zo a nukan mu farko bayan wannan mukaddimar me ake nufi da ahalin sunnati wal jama'a to a larabci aka ce ahalin abu kaza da alifun da ha'un da lamun ana nufin wato abin da ya fi kusa da wannan abu abin da ya fi kusa da wannan abu sawa'un shi wannan abun abu ne da ake ganin sa ko ko ma'ana ce da za a gane misali a abin da ake gani ka bar mutum ka ce masa ahalur rajul kana nufin waɗanda suka kusa da shi ko dai kusanci na jini ko kuma kusanci na tarayya a wata manufa ko a wajen zama daga nan ne ma aka samu أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال آل النبي صلى الله عليه وسلم saboda dangantakarsu da shi ta jini haka zalika kuma matayen annabi sallallahu alaihi wasallama aka kira su suna ahlul bait saboda gidan da annabi yake zama a matsayinsa na miji su kuma su ne mata a cikin wannan gidan kamar yadda Allah ya ce inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum ar-rijza Rikisa ahlal bai Allah yana so ya tafiyar da datti daga gare ku ya ku ahlal bai albayt ɗin da aka sa alif da lam dukul ne ahadi alhuduri ko kuma azzihini wanda da kaji ka san gidan annabi ake nufi kasa ba gidan sai na abubakar ko umar ko usman ko ali ko wanda da suka haɓar saboda haka ahlur rajul al akhassu bihi kamar yadda ibnu farid ya faɗa a cikin mu'jamu maƙayisin zuwa to idan kuma ko da ba wurin zama ne ya haɗa ku da mutum za a iya ce maka ahalinsa da haka shi sa ake cewa ma ahalul su sukanul bait mazauna gida kamar yadda ya zo a nasoshi da yawa ma na maganganun larabawa tun kafin zuwa musulunci ah, kamar yadda za mu ji imrul kai yana faɗa lokacin da yake ziga wata mace yana so ya bakanta wata rai wa misliki wa bai ba al'awari da tsillatin na'umi ko da ubin tunattini idza umtu sirbani ci gaba da shakiyanta su sai ta samautu ilaiha da ma nama ahaluha domin wa hababil ma'i ala hali فقالت تبارك الله إنك فاضي ألست تربت النار والناس أحوالي إلى آخر ما هنالك أما محل الشاعر أمن شيء سموت إليها إتي نا تتاكا نا تغذيكا كم inda نا هو إنت تتبعد ما نام أهلها bayan ahalinta sun yi bacci su waye ta masu gadi sun shiga ciki wa'anda suke suka zo ziyartar ta sun shiga ciki ƴan uwanta sun shiga ciki duk wani wanda yake wurin za a iya sifanta shi da cewa ahalin ta ne saboda alkhasatu biha hum ahaluha daga nan ne ma hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da sunan Ibn limada da musnad imam ahmad bi sanadin hasan daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi kisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya inna lillahi ahlina wa khassatan Allah yana da wasu ƴan kusa da shi da kuma waɗanda ya ware su na daban sai mu zala kuma a cikin ƙarshen hadisin fi ya ce wa ahlul qur'an kum ahlullahi wa khassatu ma'abuta qur'ani ahlul qur'an ya kunshi wanda su haddace shi da waɗanda suka karanta shi da waɗanda suke hidimta masa da waɗanda ya dame su damuwar aikata abin da qur'ani ya shi amma dai wanda zai fara shiga shiga ta farko shi ne wanda ya haddace shi kuma ya damu da shi su ne waɗanda suke na kusa da ubangiji kuma na daban a gaban ubangiji cikin ana ibn malik sannan idan abu ya dace da kai kima akan ce kai ahalin sani akan ce kai ahalin sani kamar a jazimatul abrash amma asali al-abrash ne saboda yana da cutar fata su kuma ba sa son sarki ya zama yana da wannan cutar fata sai aka canza zinin din sai aka mai da shi azrash yana da yar uwa raƙashi sai soyayya ta shiga tsakanin ita raƙashi din da bawar sahadin da ke kawo masa giya da ruwa da abinci da shi kuma yana ganin ba zai yi ba ma shi yana ba wa ɗan sarki ba zai yi wannan wanda sarki ya mutu da a yi wannan hawa can kuma sai suka kulla soyayya su ta ce kana so ka aure ni ya ce eh yana so amma kin san ba zai yi ba to ya za a yi ta ce to abin da za ka yi shi in ka tashi kai mai giya ka kai masa giya tura wadda babu sirfin ba a tsihi sirfan to idan ya shaye man kas to in ya bugu ba baya cikinsa ka ce kana so ya aura maka ni in ya ce ya yarda ka ce sai an kira jama'a sai ka tara jama'a an ɗaura auren shi kuma ba zai yarda ya dawo daga alƙawarin da sai suka shirya masa wannan kadaddara to sai ku aka yi hakan ya bugu ya ce ina neman wani abu a wajen karar kai da ce me sai na so a hau aura min rahashi sai iya abin da kake bukata ke nan yace yace su kira jama'a ka kira jama'a ya sha giyar ya ƙara sha ya ce ya aura min sai ta ce ina baka shawara maza ka tare da ni a daren nan aka yi maza aka yi masa kunshi da komai aka tare sai kuma aka yi sa'a ko rashin sa'a sai ta samu shi a wannan daren shi kuma da ya farfado daga shan da bayan ɗan kwanaki sai kuma ya ganta da kunshi a mahaifiya حدثيني رقاشي لا تكذبيني حدثيني رقاشي لا تكذبيني abi kurzin zanaiti an bi hadini abi abdin fa anti ahlul li abdin ko fa anti lil abdi ahlun an bidunin fa anta ahlul dunin. yace ce raka shi ki gayan gaskiya kake min ƙarya wai zina kika je kika yi da ɗa ne ko kuma da ɗan bawa bawa kika je kika samu don haka ke kina da kin dace bawa ya dace da shi ko kuma wani kaskantacce ke kina ganin daidai kaskantacce yake da shi sai amfani da kalma ahalu da ya nuna cewa abin da ya daidai da kai ana ce maka an ta ahalu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa alzamahum kalimatan taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha shi yasa malaman lugha suka ce kamar yadda wannan al-Imam azhari ya faɗa cewa ahlus sunna in ka ga an ce ahlus sunna su ne suka fi sifantuwa da irin abin da ma'anar ɗauke da shi wannan ina so in ma'anar to sunna ita ce wata aka muku bayanin jiya wadda kun gaba sai mun sake shiga cikin matsaloli na na tarihi lugawi na sunna ko wani abu amma a takaice suna tarihin da lugawi a tarihin istilahi kuma akwai a wajen malaman usulul fiqh akwai a wajen malaman fiqh akwai a wajen malaman malaman aqida sannan kuma akwai a wajen malaman hadisi sai dai idan aka ce sunna ana nufin ma'anar ta'amma shine abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu a yake kai wanda ya bar sahabbansa a kai ko dai manzon Allah sama ya aikata abin kai tsaye ko ya faɗe shi kai tsaye an gani an ji ko kuma manzon Allah sama ya bar su akan wani tsari wanda suke iya tantance abin da za su yi su tantance abin da ba za su yi ba za su yi ba misalin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi akan da shine tabbatarwa da Allah maɗaukacin sarki dukkan wata sifa ta kamala haka ƙur'ani ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai da sallah da rukunanta da da farillanta da duk abin da ya kamata a tsayar a ciki ko manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ba tare da ya tantance musu cewa ba sai kun yi kaza da kaza ba tunda ba tilas bane hatta jalsatul istiraha tunda an ga annabi sallama yana yi domin an yi sunna hatta tsawaita sujada a sallar nafila in an yi sunna ne hatta tsawaita karatu a sallar azhar da kuma sallar asuba in an yi sunna ne hatta yin sirranta karatun a zahar ga baki daya da la'asar da sirranta raka'a karshe ta magariba da zirin isha dukkan su sunna ne tare da cewa kuma suna da hukuncin da na fikir sakin mace a lokacin da ta yi tsarki kuma ba a kusance ta ba bayan tsarkin ta shi ma wannan sunna ne duk da cewa ai annabi sama ba wai san ayi saki yake ba amma dai idan mace mutum bai tafi mace ba sai ta gama ta gama tsarki tsarki kuma bai kusance ta ba kuma sannan da zai sake ta ma sai kawo wani abu na ihsani mata an dil ma'ruf ya ba ta sai wannan ya tabbata sunna ko da kuma matar bai kamata ya sake ta irin mata ne masu addini da kirki kai ko da irin abin nan ne yana da mata uku ne ya hango wata suke so ya aura isan lamu wannan kaga dai za a ce bai kyauta ba ko amma tun da ya wannan abin za a ce ya yi sunna to manzo Allah sallallahu alaihi ne ya umarni da a yi sunna kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad da sunani Abi Dawud da Tirmidhi da sunan Ibn Majah ko kace as-sunan al-arba'a illa an-Nasa'i daga al-Irbad ibn yadda Allah ya kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إمام النسائي أو رواية جبنبا ولنا رواية فا لابن أبي عاصم أسلم السنة للسنة من ذلك لا بأس به وكل ضلالة في النار to kaga mahallin shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ayi riko da sunna alaikum bi sunnati na hore ku da ku sunnata haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa faman raghiba an sunnati falaysa minni wanda duk ya ga baya son sunnata to hakika falaysa minni baya tare da wannan mutum to yanzu idan aka ce ahlus sunna me ake nufi kenan da ahlus sunna to anan a tarihance malamai sun ce akwai ma'anoni guda biyu akwai al-ma'ana al akwai al-ma'ana al-khas akwai ma'ana wadda take miya ta kowa da kowa ta gama garin mutane akwai kuma ma'ana wadda take ta za ka ce ma'ana ce ta ilimi wadda an saba da shi a al'adar al'adantan aka faɗa an gane mai ake yi. Al-ma'ana al'am ana nufin duk wanda ba ɗan shi'a ba. Wanda duk ba ɗan shi'a ba ne ba, to ana iya ce masa a halin sunna. Wanda duk ba ɗan shi'a ba, ana ce masa a halin sunna. Wannan shi ne abin da Abul Hassan al-Ash'ari Allah ya ji kansa da rahama ya tabbatar kamar yadda ke cikin makalatin islamiyyi wa khilatul musalli na shi abul hasan al'ashari Allah ya kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da ishirin da hudu bayan jira hasa da kuma bashir eh, ɗari uku da ishirin da hudu Allah ya kansa da rahama kuma wannan maganar ita ce maganar da shekul islam ibn taymiya alaihi rahmatullah ya tabbatar da ita a cikin majmu'ul fatawa juz'i na uku a shafi na ɗari uku da ko hamsin da tara in ban manta ba kuma ya tabbatar da ita a cikin minhajus sunnatin nabawiyya a juz'i na farko a shafi na ɗari da ishirin da ɗaya shi ma in kwakwalwa ta bata haince to a wa hasilu magana shekul islam ibn taymiya Allah ya karsa rahama yake cewa wannan ita ce ma'anar da take cikin zukatan gama garin mutane idan aka ce ahlus sunna ana nufin wanda duk ba dan shi'a ba da aka faɗi za ƙala ahadu ana sunni ma'anahu annahu yaqsudu annani lastu bi idan mutum ya ce ni halin sunna ne to yana nufin shi ba ɗan shi'a ba ne ba maratibe ba wannan ko ma'anar an nakalto ta daga wasu daga cikin magabata duk da cewa idan aka ce magabata lafazin ne ghairu munfarid musamman idan mutaakhiri a wajen malaman hadisi suna iyakanta tsakanin magabata da waɗanda ba magabata yawancin an ce maka magabata waɗanda ba su kai shekara ta ɗari hudu ba kamar suna daidaita ka kasance magabaci da rasuwar al'imamu dara kudini Allah ya ji kansa da rahama shi kuma dara kudini ya rasu shekara ta nawa ne ɗari uku da hamsin da da tamanin da nawa ne eh da tamanin da biyar ko imamu dara kudini Allah ya ji kansa da rahama to Ah, an nakalto daga wasu daga cikin magabata wanda su ma in aka sai ahalin suna abin da suke nufi ke to sai kuma ma'ana wata take ha ke tsantsiyar ma'ana ah, wannan ta cikin magabatan afuwar kaɗin kaɗin da Umar da dan da ya taro akwai Sufyan ibn Sa'id as-Sauri Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sauri Allah ya karɓa da rama wanda ya rasu shekara ta ɗari da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an tambaye shi game da me ake nufi da dacewa da sunna al-muwafaqatu lis-sunnah sai shi a Sufiyan Allah ya kansa da rahama sai fita abin da ake da dacewa da sunna shine mutum ya zama ba shi da aqidar cewa Qur'ani halittar sa akai al-Qur'anu ya zama ya tafi akan cewa al-Qur'anu ghayru makhluq Qur'ani ba halittar sa akai ba wani kuma ala kauni. kuma imani shine ka farta cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah wa amalu sannan a ganka Allah Kaɗai kake bautawa kuma annabi sallallahu alaihi kaɗai kake wata kakkiyar biyayya Waniya sannan kuma wannan maganar ka faɗe ta ka yarda da ita a cikin ka ka kudirce ta wa annahu la yajuzu qawlun bila amal kuma ka yarda cewa ba zai yi ka faɗa da baki ba kuma ba za ka zo ka yi aiki ba kamar yadda a suke yi sa'annan kuma wala ya juzu amalin bilaniya sannan kuma ba zai yi ka yi aiki ba tare da niyya ba sannan kuma al'amal wa niyya din su kuma ba za su yi ba sai ka dace da sunna sai shu'aib shi wanda yake tambayar imam da sai ya to kamar yaya kake nufi da dace da sunna shine ce mutum ya tabbatar ya yadda da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar Allah ya kare su ma'ana kenan duk irin da awarka da tsatsamarka idan ka zanto baka yadda da jagorancin Abubakar da Umar ba to kai ba a sunna wannan Sufyan ya faɗa wanda Sufyan kun ga shekara 161 bayan hijira yau muna kusa da shekara 1200 da wani abu kenan bayan rasuwar Sufyan da 200 da wani abu so a ma'anarta ta ma'ana kuma wacce take hasa wacce take kantacciyar ma'ana wanda idan aka ce ahlus sunna abinda ake nufi kenan to abinda ake nufi shine waɗanda suke sun taɗaita aikinsu da maganarsu da abinda suka ƙudurce a cikin zuciyarsu ya taɗaita ya tsaya kawai a iya abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a bisa fahimtar waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na sahabbai da kuma waɗanda suka biyo su suka yi koyi da su har zuwa har zuwa lokacin da aka dawwana ilimi aka fitar da kowane abu a aka jingina shi zuwa ɓangarensa wannan shine abin malamai suka faɗa game da abin da ya shafi istilahin ma'anar sunna da ma'ana ma'anar ta alimam al-imam abu hatim ar-razi Allah ya ɗansa da rahama yake cewa game da imam malik ibn anas lokacin da ɗaya daga cikin magabata ya tashi sifanta imam malik da imam al-auza'i da kuma da imam al da Imam Malik ibn Anas da kuma Imam Sufyan al yake cewa naji Ahmad ibn Sinan al-Wasiti yana cewa naji Abdurrahman ibn Mahdi yana cewa Sufyan al-Thawri imamun ne fil hadisi wa laysa imaman fil sunnah imamun fil hadisi wa laysa imaman fil sunnah shi kuma al-Auza'i imamun ne fil sunnah wa laysa imaman fil hadisi shi kuma imam malik imamun ne fi imama to abinda malamai suka gane a nan shi ne abinda ake nufi da sunna a cikin wannan maganar ta abdurrahman ibn mahdi wanda yake tun a karni na biyar tun a karni na uku ya rasu kafin ma a kai muntasaf na karni na uku wanda game da rasu imamun bukhari Allah ya san da rahama abinda yake nufi da sunnan shi ne dagewa da tsayawa akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama a aqida da magana da kuma aiki da mu'amala to ana iya tantance cewa wannan ta fuskar aƙida ya sauka daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta fuskar aiki ba irin na annabi yake yi ba sallallahu alaihi wasallam wannan ta fuskar mu'amala ba irin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma a tarihi an idan aka yi islafin sunan sabanin sunna galibi ana islafin sa ne akan waɗanda suka sauka akan jami'i na akida domin kusan har zuwa kafin karni na shida kafin karni na bakwai mafiya yawan jigan waɗanda aka sannafa su akan aka sannafa su a cikin bid'a bid'a su ta shafi akida amma abin da ya shafi tanassuk da abin da ya shafi tarbiyya mafiya yawancin su abin da ya bayyana a gari suna kan tsarin tafarkin kan sallallahu alaihi wasallam to ranka shi yasa zaka ga malaman hadisi sun dan daga kafa wajen karɓar ruwayar wanda an yarda da cewa ba a hannun sunna ba amma da ba shi ne a ibadarsu sunna suke yi amma a itikadinsu ne suke da zalla ko kuma suke da karkata da fata abin da ya shafi babu itikadi kuma wannan hatta a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim za ka ga an samu marwaita waɗanda suke ba akan sunna suke ba yan bid'a ne na gaske amma kuma duk da haka duba da waɗansu masalahohin ya saka ba a kyala hadisan su ba saboda an tabbatar da cewa akwai wani abu da za a iya ɗauka a amfana da shi a cikin hadisan su kamar da imamu malik imamu muslim Allah ya karɓi rama kawo wannan usul da na cikin masa malamai kuma suka yi bayani misali in ka ɗau imran ibn hittan kaga dan bid'ar khawarij ne cikakken dan bid'ar khawarij bal ma imam ne a cikin wannan bid'ar amma kaga maliki riwaya a wajen sa bukhari da muslim duka sun yi riwaya idan ka ɗauki aban ibn taghlib al-kufi kaga dan shi'a ne cikakken ɗan shi'a yana ma bayyana da shi'ancin nasa shi iyun jal kamar yadda za a biya mana a cikin miza amma sai dai ta fuskar mu'amala da magana baya ƙarya yasa za a je ni cewa lakin na mun sadiqul lahja falana sidquhu wa alayhi bid'atu idan san ya rike bid'a sabu kuma iya gaskiyar sa muke yasa imam muslim ya ruwaya a wajen sa amma masahunan bidai bai dogara da shi kadai ba sai da shi da to wannan ta fuskar abin da ya shafi ahlus sunna ita kuma aljama'a kishiyar raguwa ce Abin da kuma ake nufi da jama'a shine tattaruwa a waje ɗaya da yin abu ɗaya so wannan kuma sifa ce ta wannan addini ubangiji sallallahu alaihi ake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riƙo ga baki ɗayan ku da tafarkin ubangiji ko igiyar ubangiji kar ku rarraba Riƙo da igiyar ubangiji gaba ɗaya ana nufin kawai wani ya shigar da sarranta ko wani tsari na daban na kashin kansa wanda zai saba wa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma ya horar da sahabbansa a kai su kuma suka rayu a kansa to a shi yasa malamai Allah ji kansu da rahama suka gano a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bin sunnar da manzo Allah sallallahu alaihi yake umarni da ayi to kuma a lokaci ɗaya ba a yadda mutum ya ya yayi wani tsari nasa ba dole sai ya bi tsarin jama'a ita kuma jama'an nan ko da kai kaɗai ne in dai akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kake to wannan za a iya kiran da suna jama'a kamar yadda malaman aqida suka tabbatar al-imam al-barbahari Allah ya san sarrama al-hasan ibn ali ibn khalaf al-razi al-barbahari Allah ya san sarrama wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da arba'in da hudu ne kenan ko na ga shekara wansa da duniya shekara dubu ɗaya daidai a cikin sharhun sunna nasa na shi al'imam al-barbahari yake cewa ita jama'a abinda ake nufi da ita shine bin abinda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka haɗu a kan kafin lokacin abubakar da umar da Usman Allah ya ƙara da a gare shi a cikin sharhus sunna sannan ya ƙara da cewa wal asasul ladhi banaina wal asasul ladhi bayyana alayhi jama'a hum ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam rahimahumullahu ajma'ina wa hum ahlus sunnati wal jama'a abinda ake wato asalin tubalin da aka yi ginin bayanin jama'a akai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana su zaka dinga kallo kaga aikin nan da nake yi yayi daidai da yadda sahabbai suka fahimci rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ku har ya saba wa yadda sahabbai suka fahimci rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama to ko da ka ga nassin a zahiri ka fahimci za ka fahimta ce ka kai wanda wannan shine yasa abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi imamu Malik ya yi ko mazhabar imam malik ta wajen harbi na abin da sahabbai suka fassara sunan za a yanzu su ala sabil misal الحديث المتفق عليه وراه مالك في الموطأ حديث أبو هريرة الله shi. Na cewa wanda ya yi sammako ranar juma'a ya zo a sa'a ta farko to kamar za a ba shi ladan kamar ya ba da sadakar rakumi wa haka imam malik abin da ya tafi aka yi ce to shi abin da yake gani ba wai ka tafi a sa'a farko kamar da da asuba ba A abin da yake ake nufi a sa'a farko shine wato ita shi yini yana da sa'a guda shida to idan ka kirga sa'a biyar ka aje su gefe guda wannan sa'a ta shida ita za ka raba biyar kamar misali a ce karfe tara da rabi ya danganta da yanayin zafi ne ko gani to misalin a tara da rabi sa'a ta biyar ta shida ta shida ta shiga to ita za ka kasa biyar wanda ya zo a kaso na farko na ta faka an nama karraba madana wanda ya zo a kaso na biyu na ta faka an nama karraba bakara wanda ya zo a kaso na uku faka an nama karraba karufa wanda ya zo a kaso na hudu faka an nama karraba dajaja wanda ya zo a kaso na biyar faka an nama karraba baiba to kaso na biyar din yana karewa liman yake fitowa a da aka yi bayanin mawaƙi na jima'a fa idza hadara al-imam sai mala'iku ga baki ɗaya su nada takardun sun so ya sami kuna cikin to ibn habib abdulhamid Allah ya ji kansa da rama almaliki ah, a cikin littafin alwadiha ya yi wa ra'ayin imam malik kasa kasa yace wannan su ake a sauke mutane daga fahimtar annabi sallallahu kaza da kaza da kaza yayi maganganu sosai ibn rushd al-jadd Allah ya gafarta masa a cikin albayan wa tahsis da magana ta magana ta sunna magana kuma ta kishin malami da kuma ladabi ba tsari yayi kankwata ibn hadis ya masa raddi ya ajiye shi ne ya ba tare da ya zabi shi ya kada shi ya imamu malik din nan ya taso ya tarar da manyan malamansa da iyayensa wa'annan malaman nasa da iyayensa aka ce a nuna mabiya sunna kuma masana sunna su ne wa'annan mutane kuma mafiya yawancin su sun zauna da wa'anda suka zauna da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi su kuma sun ba da labari haka suka ga malaman su suna yi su kuma sun ce haka malaman malaman su sahabbai su yi dan haka ba a taba ganin wani a cikin ya tashi daga asuba ya tafi masallacin juma'a ba to a nan ne sai suka tsaya suka tumbu fahimtar suka tabbatar da fahimtar wannan jama'a suka ce to lallai ba wai mu sunna hadisi shine sunna amma ɗabbaka hadisin kuma yana cikin aikin da jama'an nan suka yi ya haka sai imam malik ya gina ra'ayinsa akan cewa tun da waɗannan mutanen ba su yi saɓani akan zuwa juma'a ba da duku duku ba a irin wannan lokacin da zuwa ya haka wannan aikin nan nasu shi ne fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ma'anar jama'a ko a to kuma sannan nassi akan jama'a ya zo a cikin hadisin ku zai fa Allah ya kare da a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa وزي بيجي كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فقلت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني yace daga cikin abubuwan da kuma na tambayi matsalar sama na ce ya rasulullahi kunna fi jahiliyatin wa sharri fa atana Allah bi hadha al-am fa hal ba'da hadha al-khair min shar sai manzo Allah ya ce na'am yace wa hal ba'da hadha al-shar min khair aw hal ba'da hadha al-khair min shar qala na'am قال وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفي دخل قال وما من قال أو ناس يهدون بغير هدي ويبتدون بغير السنة تعرف منهم وتنكر إيش آه، وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه إليها يسفكم لنا كما هم من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم sai ce kamata amurni adraka zalika sai ce talzam jama'atal muslimin wa imam wa imamahu kalazimci jama'ar musulmai da sai malamai suka ce abin da ake nufi da jama'ar musulmai a cikin wannan hadisin lagai su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko waɗanda suka yi saura akan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su rayu to bugu da ƙari kuma hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da musnad imami Ahmad ta hanyar Safwan ibn am shi kuma ya ji daga Azhar ibn Abdullah shi kuma ya ji daga Abi Amir Abdullah ibn muhayy al-Hawzani shi kuma ya ji daga Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kare da azumi wannan hadisi ya zo ko in kai goma sha amma amma kowace tarika tana da hanyar da daban da kuma ta. to amma wannan ɗarikar da ta kawo mana ita ta fi dacewa da ma'anar abin da za mu faɗa shi yasa da zaɓo mana ita a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa cewa kiristoci inna ahlul kitab taraku fi dinihim ala 72 kiristoci sun kasu ko yahudawa sun kasu kasu 72 a cikin addinin su ita kuma wannan al'umma za ta kasu zuwa kaso 73 yana nufin wa'anda za su fi son zuciyarsu kullu hafin nar illa wahida dukkan su wuta za su tafi sai guda ɗaya sai za su shiga aljanna to sai mu Allah ce wahiyar jama'a su ne inda suke kan tsarin da sanda na tafi mutanen da suke tare da ni a dunkula akan wannan tsarin abin da ya shafa magana abin da ya shafa aiki da kuma abin da ya shafa aƙida da kudiri a cikin wannan hadisi hadisi ne da الإمام العراقي يكره في إسناد الناس في المغني في عن حمل في الأخبار في شهر تخريج ما في الإحياء من الآثار من الأحاديث والآثار آه، لك الإمام الحاسب ابن حجر العسقلاني شيما يكره فوان إسناد لك الإمام الحاكم آه، صاحب المستدرك شيكما يما إنجن تحديث في إنجن إسناد amma ta fuskar da shi wannan azhar azhar ibn amr din an jefe shi da bid'a ta nasibanci amma kuma duk da haka al-imam al ya wasaka shi al-imam ibn hibban ya wasaka shi wasu daga cikin malaman hadisi sun wasaka shi dan haka hadisin kuma idan aka dauki majmu'u turqihi qadirun ne hadisin fidratul qabul insha Allah a nan manzala su salama ya faɗa ƙarar cewa wa'anda suke kan wa'anda suke wanda za su tsira su ne wa'anda suke aljama'a to kaga anan kenan ka samu lafazin ahlus sunna daga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ka samu lafazin jama'a to sai malamai suka haɗu akan cewa ba yadda za a yi kai sunna da ta dole sai ka bi tafarkin jama'a su ne waɗannan mutanen na farko da suka yi imani da manzo sama suka gadar da wannan imanin da aikin ga waɗanda suke biye da su daga nan da sai zama sai a ce ahlus sunnati wal jama'a to kuma wannan lafazin a tari. ba wai sai daga baya aka fara jinsa ba an taɓa jinsa a lokacin da akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da malaman tafsiri suka fitar al-Imam Balbar Bahari الإمام اللالكائي هبة هبة الله الطبري اللالكائي الله يستغفر رحمه أجل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يكفور zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah kare da a gare shi a daidai fadin Allah subhanahu wataala yawma tabyatu wujuhun wa taswaddu dojo ranar da wasu fuskoki za su haske wasu fuskoki kuma ka gan su baki irin sai Allah ya abaya sai abinda ake nufi shine yawma tabiyyan ba ahli sunnati wal jamaa ranar da fuskokin mujiya ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam za su haske inda suke kan tsarin da manzon Allah ya tafi ya bar al'umma da jama'ar da kewaye da shi abinda Allah dan Abbas sai faɗa ke to ashe kenan za a ce lafazin ahlus sunna ba baban lafazi ba ne kuma zai yi wasu daga cikin sahabbai sun ji ya faɗi haka amma ba su tanka masa ba saboda lafazi ne sifa ce da take mayyaje ne biyayya daga wanda yake ba shi da biyayya kuma a haka aka ci gaba da tahowa dan ba mu da lokacin lokacin tsayawa ta yayi amma a in yi dajiya in dire zuwa ga wannan wannan nukutar mai matuƙar muhimmanci ayyuba tafiya Allah ya ji da hama wanda ayyub ya shekara ta ɗari da talatin da hudu ne ko ko da biyar tabi'i ne yana cikin sigarar tabi'in duka yana cikin manya-manyan malaman su imamu malik cikin ɗaiɗaikun da su imamu malik suka gamu da su bawan Allah waliyin Allah wanda Allah ya gudanar da karama a kan wanda imam abu nu'aym ahmad ibn abdullahi asbahani bilya da A tarjama yace masa fasal a ayyub ibn abi salima ta kaisan ma'abocin sunna yana ƙaunar sunna yana son masu sunna kamar yadda ya yi a ban ibn abi ayyar shar da raunin da ta fuskar riwaya to shi yake cewa inni la yablughuni mautu rajulin min ahli sunna ina nan sai in da an ce min wani cikin ahli sunna ya mutu a wuri kaza sai in ji kamar na rasa wani bangare na jiki ashe a lokacin sa ayyu ibrahim sai akwai ahli sunna to wani abin da yake sa ne kuna ce mana kaza kuna ce mana kaza ku kuma gashi kun zo da sunan da babu shi to abin da yake tashi ne na ɗaya dai shi sunan ahli sunna wal jama'a akwai shi ba babu shi bane ba dama can asali akwai shi in ka ce me isa ba a yi amfani da shi ya bazu ya yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ba a da buƙatar a yi amfani da shi domin duka mutane suna kan tsari daya dan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kala uku da kafirai tsantsa cikin mushrikai da yahudawa da munafikai wanda suka koya kafirci suka bayar da musulunci sai ko musulmai duk wanda aka ce masa munafiki kafiri ne a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce masa musulmi kuma koyi yake da annabi sallallahu alaihi wasallam idan rashin sanin ya sa ya aikata wani abu da ba daidai ba sahabbai za su dawo da shi kan shirya ko a kawo shi gaba a nasarar ko Allah ya saukar da wahayi a yi bayani ko kuma ina bukata a ce wani min ahalin sunna wa bi ziddiha tatamayyazul ashiya'u wa'ancan kishiyoyin suna da sunan su na yanka ko dai munafukai ko kafirai to amma da aka zo lokacin tari'ai. kamar yadda al-imam ibn abd al-bar ya rawaito bi sanadin sahih a cikin jami'in bayan al-ilm wa fadlihi al-imam muslim ya rawaito bi sanadin sahih a cikin al-muqaddima daga muhammad ibn sirin Allah ya tsanta da rahama wanda yake almajirin Anas ibn Malik ne shekara ta ɗari da goma yake ya mutu yake cewa lam yakunu yas'aluna an isnad da kwata kwata mu ba mu ga malamin in ka kawo hadisi da suke a wajen wahadi kawai in ka ce annabi sama ya ce shi kenan an gama hatta waqa'atil fitna sai da fitinar kashe sayyidina Usman ta faru fa qalu sammulana rijalakum daga nan sai in ka faɗi magana sai a ce ga ya mana a wajen zuwa kaji sai ce fa yunzaru ila ahli sunnati sai a duba a ga suwaye ahli sunna fa yu'khadhu hadithuhum sai a karɓi hadisin wa yunzaru ila ahli bid'ati sai a duba suwaye yan bid'a wala yukhadhu hadithuhum sai a kyale musu hadisin to a ashe kenan ayyukan mutane an rabu kam musamman kuma a lokacin fitinar shi'a ta fito domin an samu waɗanda suka yi gudu wajen akan abin da shafi muhabbatu ali wa munasaratuhu inda suka fi sayyidina ali suke kan gaskiya ana ta musu shi'atu ali saboda suna tare da sayyidina ali wanda suka fi muawiya ana ta musu shi'atu muawiya saboda suna tare da muawiya amma sai lafazin shi'a ya fi rinjaye a kan ɓangaren wa'anda suke tare da na aliyu daga baya kuma sai guluwi ya fito sosai daga cikin wa'anda suke biyar da na aliyu kamar yadda aka samu gulubi na nasibanci daga cikin mabiya sai da na muawiya sai ya zanto to dole yanzu musulmai suna cikin tsaka mai biya akwai wa'anda suna cikin su kuma suna yin sallah suna ya takallamuna bi alfinatihim amma abin da suke yi din hadisin hudaifa ya tabbata a gare shi to dole sai an kawo abin da za a tantance wanda kuma dama tantance tsakanin mai laifi da mara laifi wannan suna ce ta ubangiji ko a ranar alkiyama Allah ya ce wa tazul yawma ayyuhal to daga nan a babi na maslaha mursala sai aka fara amfani da lakabin ahlus sunna domin a tantance suwaye za a yarda da magana. suwaye za a sake da su suwaye za a saki jiki a yi mu'amala da su sannan kuma a gane su wane ne kishiyoyinsu ‘yan bida daga nan kuma sai ƙungiyoyi suka fara bayyana sai zan zanto kowace bid'a tana da tsarinta kuma tana da sunanta wanda aka koma cikin littafin shekul islam ibn taymiya da littafin shekul islam ibn qayyim da littattafan manya-manyan malamai har yanzu a wannan lokacin da kuma littattafan bid'a da za a ga kowace ƙungiya da sunanta wanda aka tattara kuma duk wanda baya kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a kiransa da ahlus ai hakuri wannan ya kamata a ce ya zama mukaddima ne kafin a fara lafta amma kuma yanayin tabi'ar lokaci dole ba zai yi sai a haka za a tsaya amma dai dole a gaba za a bibiya kuma a bincika a ji su ahalin sunna da jama'ar suna da su da aka garairayo su aka can kaɗo su da cikin alkitabuwa sunna suna da waɗansu kasa'is da Allah ya kore su waɗanda babu masu waɗannan kasa'is sun ce su kuma suna da wuraren da suke komawa wanda in dai ana neman hujja da dalili to wa'annan masajin sun suke koma su ne masajin talaki wanda kuma na san Allah da lafiyar da za a yi a gaba za su warware wasu daga cikin shiwoyi da wasu daga cikin bayanai da muka yi zan dakata a nan a ainihin abuwa na ƙara minti tara a cikin lokacin da aka bani da fata abin da na faɗa dai Allah ya ba mu ladanta wanda ne kuma ubangiji Allah ya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو زياد عما قال أن أبو زياد ما يعلمني الشيخ أبو بكر بن سلام بابن وليد ولا يزيد بن سلو يا قبل ثمن ولا محاضرة طيبة malam kadi afada wa ajada Allah ya mishi fishi da gidan aljanna kamar yadda yake a tsari bayan malam ya gabatar da wannan muhabara qayyima za mu gayyaci shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a da bi da bidiya wa iqamatu sunna da ke nan zaria a shekh muhammad nuruddin zubairu jambo don ya gabatar da ta'aliki a cikin mintoci guda goma kasar kuma daidai insha Allah wal ya tafabbal mashkuran ma'ashura a cikin kamar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 ɗan uwa Sheikh Shu'aibu Salihu Dariya da shi da waɗanda suke taimakonsa a wannan cibiya wajen samar da waɗannan tsare-tsare. Babu shakka Malam Shu'aibu Salihu yana cikin malaman da bayan dawonsu daga jami'ar Islamiyya a wannan jiha ta mu ta Kaduna karatun su yi albarka kwarai da gaske. Domin tun dawon Malam Shu'aibu bai huta ba. gaban dawarsa ne ya tsaya a wannan gari har ya kafa wannan cibiya kuma karantarwa yake ko wani program ma da muka taɓa halarta kwanaki ala gafarta yaro ko ala gafarta ma yaro ne ko ala <laughs> gafarta yaro ba ana ala gafarta malam ba sai kirkiro wani shiri ala gafarta yaro ana tara yara ana musu tadribi so Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ƙara wa rayuwarsa albarka malam tun lokacin da ya ce zan yi ma ɗan uwanmu a shek abubakar abdulsalam baban gwale aliki so na so ne masa iftirahi to amma haƙƙin musulmi ne idan sa haka fansahtu lokacin da aka nemi ka yi iya bakin abin da za ka iya yi wato wa in nastansarukum fi dini fa alaykum an-nazru illa ala qaumin bainakum wa bainakum mithaq mutumin da ya nemi ka taimake shi kan wani abu na addini to sai kai bakin iyawanka amma bana awar bara da za a ce zan wa malam abubakar ta ta'aliki sai dai na dan tsintsinci wasu abu kaɗan da nake sa ran a cikin mintunan da aka bani dan yi ta'aliki a kansu cikin wato minti goma aka bani ko malam farko yi magana dangane da azabar wuta da kuma rahamar Allah don mu san girman Allah mu san ubangiji maɗaukakin sarki yayi tattali yayi kimfi ga dukkan wanda ya munana akwai abin da Allah ya tanada masa haka wanda ya kyautata ma akwai abin da Allah ya tanada masa kuma da yawa daga cikin ayoyi ko surorin da ke bayani dangane da tanadin da Ubangiji ta alayewa bayi a lokacin da suka saba masa sai ga galibin waɗannan surori ko waɗannan bayanai suna ƙasan alƙur'ani da dama daga cikin yara in islamiyya suna dabdala a kansu don kar ma ya zanto akwai hanzari ga wani ya ce ai ayoyin da suka yi bayani dangane da azabar Allah lokacin da aka budurce masa suna can saman alkur'ani ne shi zai kai wajen ba misali misali nan ƙasa ƙasa za ta ji Allah ta'ala ce wai lulli kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla la na fil qutama wa ma adraka mal qutama narul lakil muqada allati tattali ala al afida innaha alaykum muqtada fi amadin mumaddada in kana karanta tafsirin ayoyi biyun nan na ƙarshe tsoro zai kama ka domin za ka ji da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa shi ɗan wuta wadda ya gara wa ubangijinsa aka ce ya yi bai ba aka ce ya bari bai bari ba haka ɗin ya gadar masa da azaban wuta ko azabar Allah da ya tattale ta don masu saƙo To a gobe al'iyama Allah maɗaukakin sarki zai jarabce shi da azaba mai tsanani. Wannan azabar wacce in tana cin diddigensa sai ta bayyana a kwanyarsa, sai Allah ta'ala ce za a yi mashi ita ne sai a amadin mumaddada. A amadin mumaddada, malaman tafsiri suka ce ɗakin wuta ne za a sa bawa. A cikin ɗakin wutan a kukkulle ko'ina na ɗakin sannan sai a cusa shi a cikin fayif a cikin wani fayif wadda cikin fayif ɗin kuma wuta ne shi ma fayif ɗin a doɗa nan a doɗa nan a cikin wuta fa yake ɗakin wuta sannan a ɗakin wutan kuma akwai wani fayif wadda shi ma kuma cika shi aka yi da wuta a nan za a sa ɗan wuta ya dinga watsal-watsal an toshe ko'ina jama'an musulmi da haka kamar yadda malam ya ce wa yuhazzirukum Allah nafsa Allah ta'ala yana jan kunnun mu kar mu yarda mu saba ma Allah saban da zai kai mu zuwa ga wannan mummunan yanayi a gefe guda kuma mutumin da ya kyautata ya bi Allah nan kuma an masa tattalin aljanna da daɗi da ni'ima wanda Allah ta'ala ce fa'iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kajira. akwai ni'imomi masu yawa a aljanna sannan malam ya mana bayanin fadlul islam da yadda sunan musulunci ya maimaitu a cikin alkur'ani da kasantuwan annabawan Allah ba wani addini da suka rike suka yayata kamar addinin musulunci shine takensu shine sunansu da shi suka sanu da shi aka san su shi suke yadawa duk annabawan Allah haka suke tun daga annabi Yaqub har zuwa dukkan waɗanda suka biyan masa wato waɗanda suka biyo bayansa tun daga annabi nuhu har zuwa ƙasa ga baki ɗayansu su musulunci suka rike Allah ta'ala ce am kuntum shukada'a if hadara ya qubal Maudu. if qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa iswa iswa to ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa nahnu lahu muslimun ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun wato dukkan annabawan Allah gaba ɗaya akan musuluncin nan suke inda ga annabi Ibrahim kafin shi annabi Yaqub annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq dukkan su za su bautawa Allah shi kaɗai ba shirka shi sannan kuma sun miƙa wuya sun zanto musulmai ga Allah da haka tabbas suna mafi daraja ga musulmi shine a kira shi musulmi din shi yasa an tambayi imam maliku wato imam malik bin anas imam ahlus sunnati wal jamaa aka ce su waye ahlus sunna yace su ne waɗanda ba su da wani suna sai ahlus sunna din ma'ana ba wani suna da yakan zo ya ɗauke hankali ya zanto shi suke tinkaho da shi sama da lafazin ahlus sunna din sannan sai malam ya ta ƙoƙarin bayan ya tabbatar mana da mafi alkhairun sunan da za a kira duk musulmi babu shakka shine kalmar musulunci din a ce ma musulmi a ce mako musulmai wannan ba sunan da ya kai haka tare da haka akwai dalilin da zai sa ku keɓantu da waɗansu sunaye waɗanda ba ambatan musuluncin aka yi ba amma kuma waɗannan sunayen ba za su kore muku wato kasantuwanku na ahlus sunna din ba ko ba za su wato ba za su kore maku kasantuwanku musulmai ba ba za su ɗauke sunan musulunci da gare ku ba malam ya ta ƙoƙari ya kawo mana misalai kan wannan aurare daban-daban yadda sahabbai aka sami suna da wani nickname banda asalin sunansu na musulunci akan ce ahlus suffa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahlu badr cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan wurin da nake fahimta malam yana ƙoƙarin ya nuna ta iya yiwuwa ku kafa wata tafiya wadda wannan tafiyar za ku sa mata wani suna suna ne na wata tafiya ta ku kawai wadda take aiki don tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ko ta hidima ta musulunci misali muna da ƙungiyar ɗalibai musulmai MSS tsohuwar ƙungiya a ƙasar nan duk galibi ɗalibai da suka je tashiri kai tun ma a secondary level za ka cimma akwai wannan ƙungiyar to laifi ne su sanya wa kansu ko su ambaci sunan ƙungiyarsu a haka ko misali ɗauki ƙungiyar mu ta jama'a ce idalata bida ce wai kamata sunna yanzu laifi ne a sanya wannan sunar a ce ƴan izala wato ƴan ƙungiyar izala ina matsayin wannan to malam ya haskaka mana a cikin lakasa cewa wannan babu laifi wannan yake tuna mana yake tuna man wani karatu da ke cikin tafsirin alimam imam Ibn Kathir ad-Dimashqi Abu fida daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al-Imam Ibn Kathir ad-Dimashqi Abu fida Allah maɗaukakin sarki ya masa gafara da yazo karkashin watan nan aya sai ce wal maqsudu min hadhihi al aya babban manufar da wannan aya take so ta bayyana an takuna firqatun min al umma a samu wata tawaga cikin al'umma mutasaddiyatun likada sha'an wata za ta tinkari wannan al'amarin na da'awa wa in kana zalika wajiban ala kulli umma min al'ummati bi hasbihi duk da cewa kowa wato kowa kowane mutum ɗaya cikin wannan al'umman yana iya tashi ya aikin da'awa amma in suka dunkule kansu su goma su ashirin su ɗari su ɗari biyu su dubu ɗaya suka tsara wasu manufofi wadda suka daidaita kan mizanin shari'a sau gudana a kansu wannan kuma ba su kawo wani abu a cikin addini ba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abinda zan rufe da shi jama'a musulmi babu shakka mu wannan gari namu na Zariya. gari ne wanda tuntuna an yi malamai wadda suka yi ta tallar sunnan nan tun ma kafin bayyanar ƙungiyar izala ba a yadda da wato ƙungiyoyi ko tafiye-tafiyen bidiyoyi ba galibi ɗariƙa ta tijjaniya da ƙadiriya ba samu karɓuwa a zariya ba duk mutumin da ya bibiyi tarihin malaman zazzau waɗanda su suka shaharar da zariya har ake cewa dundun ilimi ya tabbatar da cewa ba su rungumi ɗariƙa ba misali ka je ka karanta ko ka bibiyi tarihin waziri lawal babban malami ne aka yi a ƙasan zazzau ɗin nan har ma ana ce masa lisanul arab ya zauna a angon juma asalin shi mutumin tsaure ne ya sami ilimi mai zurfi na alkur'ani da sunna da yaren larabci a mataki mai zurfi ya yi alƙalanci a garin nan a mataki wato ya yi alƙalanci kuma ya yi wazirin zazzau a lokacin sarkin zazzau jafaru allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa an taɓa zuwa aka kawo wani alƙalanci asali a wani kotu aka yi alƙalancin sai aka ce wani mutum ne ya kawo ƙaran yana bin wani mamaci bashi iyalan mamacin sa ƙaryata suka ce baya bin baban su bashi sai ce a je kabarin a tambayi baban a tambayi baban su shi wannan mutum ya ja iyalan mamaci har makabarta yadda ya kira sunan mai ya kira wanda yake kwance a kabarin wane aka ji ya amsa ina bin ka bashi tsakaninka ga Allah ko bana bin ka sai aka ji kabari ya ce kana bina nawa nake bin ka sai ya faɗa da ya faɗa sai aka kai wani kotu ga shedu kabari yayi magana ya ce ana bin shi bashi sai wannan al'aka kai ma alƙali wannan bayanan alƙali ya ce to shi kenan tunda har kabari yayi bayani ya ce ana bin sa bashi ku ku yarda ku ɗauki dukiya ku biya aka ɗauki dukiya maɗuɗu sai aka biya wannan mutum bashin shi labari sai ya zo wajen sarkin zazzau jafar Allah ta'ala ya gafarta masa sai sarkin zazzau jafar ya ce shi bai daga wannan hukuncin ba ya ce a kira alkali lawal aka kira shi ya ce ga wani hukunci da aka yi ni ban ga ya daidaita kan mizanin shari'a ban yadda da shi ba a duba alkali ya ce shi ma bai yadda da wannan hukuncin ba wannan hukunci ya saba wa sunna yaushe za a ce mutumin da ke cikin kabari ya mutu kuma yayi magana to ka alqur'ani suka ce ba su yarda ba shine shi wazir lawal yace a je makabartan aka je makabartan wannan mutum zai ƙara kiran sunan wanda yake cikin kabari yace tsaya ku bude man kabarin ban yarda da kabarin ba akwai abin da aka tusa ciki na tsafi da shirka ga Allah ana budewa sai ga manyan layu da tsaface-tsaface a ce an yi wani tsafi an gaita aljannu masu magana cikin kabari ya tona ya ce a tire aka tira kayan tsafi aka tira kayan shirka ya ce to a mayar da kabari a rufe aka mare sai wanda yake wanda yake bin bashi ya zo kira shi kafin ka tambaye shi mace shiru bai iya kusawa ba da haka irinsu suna nan da yawa sun mun ma'azi isa na na kakaki dukkan su ahlus sunna ne sun ta kira ne akan abu sunna da haka jama'an musulmi lakkar da malam ya mana ya kwaɓe mu hatta shigowan ɗan shi'a ba a Ba'adi. kaga ya kawo mana zancen da imamin lalatai ya fitar daga ibnu sirin a cikin littafin sa sharh usul alu ahlus sunnah wal jamaa lokacin da fituntunu suka afku daga nan sahabbai da tabi'ai suna tambayin isnadi duk wanda yake ahlus sunna ne sai a karɓi ruwayarsa a karɓi maganarsa amma ɗan bida'a ba a karɓar ruwayarsa ba a karɓar maganarsa ballantana zancen da zai a social media ko a ɗaya daga cikin kafafen yaɗa bayanai na zamani watsi da fito'o'i da shibohin 'yan bida'a da suke yaɗawa musamman a 'yan kwanakin nan kar ku yarda da ita ba a karɓan zancen ɗan bida'a don shakkan kai ya zo ya sassan wato kai ya sassan zuciya muna fatan abin duk da muka faɗi ya zanto daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai malam da ya gabatar mana da wannan lakta Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma ɗan'uwa uwa malam haihu Salihu da yake ta wannan kokari ubangiji madaukakin sarki ya kara masa himma ya kara ma rayuwarsa albarka Allah madaukakin sarki ya shirya gudiya ya ji kan iyaye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. muna godiya ga Allah sa'an nan muna godiya ga malumanmu wa ala rasim fadilatu shek abubakar sulani baban walid Allah ya mamalan tukwici da gidan aljanna shugabanmu shugaban majalisar malamai a shek nuruddin zubair dambo Allah ya saka da alkhairi alamu suna nuna abin da muka tanada da wannan dare ya zo ƙarshe sai dai gabanin makarkare akwai sanarwa kamar haka mu ta gobe wanda zai gabatar da ita shine dan uwa a doktor magaji ballo garewa wanda yake shi ma mutumin kano ne amma ya kusa da zaria shine zai gabatar da wannan lakta insha Allah in lakta tashi ne kokarin magabata da malaman wannan zamani wajen yi ma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam hidima ita ma wannan muhabara muhabara ce qayyima wacce muke fatan Allah ya albarkace ta kamar yadda ya albarkaci waɗanda suka gabace ta kasancewar Malam Abubakar Abdulsalam baban gwale da Malam Magaji fallo Zarewa abokan juna ne mun tarar da su dukan su a jami'a musulunci ta madina sai muka yi ƙoƙarin mu haɗa su a tare ma'ana daga malam abubakar salam sai malam magaji fallu kuma muka iya iyawan mu zo tare kuma su tafi tare ya zama ranar da malam magaji malam abubakar zai gabatar da lakta malam magaji na gurin ranar da malam magaji zai gabatar malam abubakar kuma yana gurin akwai dan uwa malam nasir imam kaduna duk tare muka son su amma wa ma tasha'una ila in sha Allah rabbul mun so a ce malam magaji yana nan anan. gobe ya gabatar da rasar amma kuma wata tafiya ta same shi zuwa Abuja mai in Allah ya yarda gobe zai dawo to amma ko ya dawo ko bai dawo ba shi dai malam na tare da shi da insha Allah a yadda muka tsara da masaukin shi da komai sai ya kwana biyu saboda ni duk cikin waɗanda za su gabatar da lakcocin nan babu wanda na fi kusa da shi kamar malam na fa'idanci da shi sosai a lokacin da muke karatu a madina har ila yau mina haza Allah ya saka wa malam da alkhairi da haka ina muku albishir da cewa muna tare da malam gobe in Allah ya kai mu idan malam magaji ya dawo to kai tsaye daman muhabbar ta shi kuma haka muke fata idan Allah bai kun san halin tafiya idan Allah bai kaddara ya dawo ba to malam dai yana nan insha Allah Allah ya saka ma malam da sai a yau ma kamar jiya Allah ya albarkaci wannan gidauniya mai albarka da baki mabambanta akwai wani dattijan malami wanda ya tara ya wato ya tattara ina shi ina shi ya bar garin ne ya koma Lagos a Sheikh Abdul Nasir Usman babban malami ne a wannan gari na Zaria amma ya suna da cin malamai masu da'awa a garin Lagos kwanakin baya sun gayyace ni Legas na ya musu muhabarori Allah ta'ala ya kaddara ya kawo ziyara zariya kuma sai ga wannan lacca ya halarci wannan lacca muna ma Sheikh Abdul Nasir Usman barka da zuwa gabanin shi akwai babana a kusa da ni Sheikh Malam Muhammad Fadis mahaifin Dr. Jamil Muhammad Fadis shi ma yana nan tare da mu da shi a dama nan farangar akwai babanmu Fadilatu Sheikh imam aliyu abdullahi galek babanka ne kai ma? jumala mai yaya da yawa shi ma Allah ya albarkace shi da halitta wannan majalisi kuma shi ne shugaban majalisar malamai na ƙungiyar jama'a su zari wai samun suna na jihar kaduna baki daya kuma daraktan fabai da wallafa na ƙungiyar izala na ƙasa baki daya wato kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisar shura na ƙungiyar izala da ƙasa wato ƙungiyar wato wannan Allah ya albarkace ta wallahi waɗannan fuskoki abin alfahari ne a ce duk sun halarci wannan wuri Allah ya saka musu da alkhairi kusa da shi akwai Profeso Abu Abdulsamad daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ɗaya daga cikin dattawan mu masu kishin addini kuma masu ainihin hidimta ma wannan addini wanda yake karshe a inda suke shine dan uwa abokin tafiya cikin ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka a wannan guri A shek Malam Isa Umar wanda shi yake kula da bangaren ilimin addini a wannan gidauniya yana da azuzuwa guda biyu a gaban algafarsa malam duk da dai aji ɗayan ya mutu kasan su 'yan maza ta bakin mata suna cewa ajin 'yan maza da ajin 'yan mata ajin 'yan maza baya albarka wallahi bai cika albarka ba amma ajin 'yan mata da ajin mata yana yana da albarka a karbakan za aka bude azuzuwa guda biyu a sabar da lahi bayan asubagi maza za a zo su yi a musu karatun fikihu da qur'ani da lugha ranar da aka buɗa masallacin nan duka yayi har aka fara sa lasfika ya fara ramewa yana kanjamewa sai da ajin ya koma su ke daga shi Allah ya mishi rasuwa gaba ɗaya ajin ya mutu amma ajin mata yau kusan shekara biyar kenan tun daga ƙawa'i alari ishimawi, sun ka koma littafan lura zuhudu ɗan biyar badamasi ada wani littafi wa shi wa izi duk anan ana karantar da su da asabar da lai kuma malaki sa umar shi yake taimaka mana wannan bakari Allah ya saka mushi da alkhairi wannan majalisi namu ya samu alertar mutane da yawa daga ciki akwai sakataren kungiyar jamai za su bidiya wai kafin suna na zariya lokal gamman malam aliyu lamido wanda shi ma uba ne a gare mu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan ladanai ko ma babban ladanin masallacin margari alhaji haruna danja malam aminu muhammad shi ma muna tare da shi a nan akwai gobagiyan ɗan siyasa kuma ɗan jarida abokina kuma ƙanina malam ismail sahabi daraktar sahabi kwamfuta muna tare da shi a wannan guri akwai wakilin mai martaba sarkin zanzo wanda ya kamata in gabatar da shi amma ne akari da ainihin sunayen da suka zo gaba ne shine tambarin zazzau alhaji suleiman sa'id zaria wanda shine wakilin fadar mai martaba sarkin zazzau a wannan majalisi mu na yau sannan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu da'awa jajirtattu shugaban najiyar da'awa da ke nan zaria da kewaye malam alkasim amin shi ma muna tare da shi akwai abokinmu kuma kaninmu kuma malami cikin malaman garin nan waɗanda suke ba da gudunmawa iya iya wasu malam bashir bello a salafi shugaban darul hadis salafiya wadda islamiyya ko kuma liddirafatu islamiyya da ke jushi muna tare da shi akwai sakataren wannan gidauniya kuma honorable ah, muhammad kabir al-hassan muna tare da shi a nan akwai iyayenmu da 'yan siyasa da 'yan jaridu da likitoci da alƙalai kowa yana nan da 'yan agaji da 'yan yizba da kowa da kowa duka Allah ya damu aljanna akwai 'yan midiya akwai gidajen talabijin da dama kamar yadda muka yi alkawari a jiya a yau za a fara sanyawa waɗannan lakcoci musamman a sunna tv karfe goma na daren yau insha Allah za a saurari lakcar da aka gabatar da ita jiya kuma za a maimaita ta da karfe biyar na asubahi na gobe sannan za a maimaita ta karfe ɗaya na rana a goben insha Allah haka nan za a ci gaba da sanya waɗannan lakcoci zuwa yanzu lakcocin jiya sun kai ga Africa TV 3 sun kai ga da Hausa TV da sauran gidajen talabijin za mu tsar da lokacin za a sa su insha Allah. Akwai sanarwa a gurguje kamar haka a jiya mun ba da sanarwa cewa idan an tashi karatu mata su jira maza su fara fita amma abin ta kai ki ana kabbarta sallah sai mata suka barko wallah kada yasan waɗanda aka bata musu sallah jiya domin ya ga cikin abubuwan da ake ganin suna bata sallah a ce mace ta jinta gaban mai sallah duk da nana Aisha ta yi inkari ko akar Allah da ta yi ta kwanciya ma take a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun ba da shawara idan aka ƙara karatu daga lokacin da za a kira sallah masu kula da ƙofa 'yan sanda da 'yan nako da 'yan agaji da 'yan yizba, da duk wani mai bada da a buɗe ƙofa mata su fita su je sallar su a gida sai ya zama na a gama kiran sallah sun fice ko kuma sun rauni amma wacce ta zo da mijinta ko ta zo da ɗan uwanta babu laifi ta zauna a ciki amma 'yan yizba, da 'yan sanda da jami'an tsaro in an kabbarta sallah kar ku bar wata mace ta fita amma lokacin da aka fara kiran sallah ku ba su dama su fice amma ana ƙara kiran sallah za a tare sallah to a dafi sai maza sun wuce sa'annan muna ƙara sanarwa cewa yadda aka sanar a jiya yau ma haka ne babu wanda zai ɗauki abin hawansa sai idan an ba da izinin a ɗauka baki ɗaya idan aka kuskura aka kama ka kayi ganganci to abinda suna ta tabbatar a yi mabarawo shi zami maka to ba makon sunna nake ba to shi ke ai ai akwai yan sanda akwai hukuma a gurin sai mu danta sai sai su tabbaka maka sunna sa'annan ajiya an yi sace sacen takalma da yawa to yau mun watsa jami'an tsaro na fararen kaya da na bakaken kaya duka suna nan da wanda ake gani da wanda ba a gani wallahi muna ba da shawara ga duk wanda ya dauki takalmin da ba nashi ba tun yanzu ma an gane ka ajiye kawai Tun wanda ya san ya ɗauki takalmin da ba nashi ba kawai ya ajiye yanzu kawai da an fita ya wuce in ko aka tarke ka kai ma za a ɗabbaka maka sunna <laughs> Allah shi kyauta da karshe jama'a akwai rashi da muka yi jiya ɗaya daga cikin jajirtattun ɗaliban ilimi kuma ɗaya daga cikin jajirtattun 'yan social media waɗanda suke ba wannan guri hidima kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban malam bashir lawal dan uwa malam yusuf lawal yusuf jiya muna tare da shi a nan yana da iyali sabon aure yana da tsohon ciki da shi muka yi karatu a nan jiya shi ya dauki ma karatun da aka yi jiya hasali karatu sukan da muka tura a social media di shi yayi ba fa mutuwa ya bayyana nan na ga duk kun yi kafa tsau <laughs> ai ba ta shi ce ta mutu wanda ba ta shi ta mutu ai shi ma yi amma a ya mai na kira waya shi na kira bai iya daukan waya sabon aure kuma matashi yanzu muke magana da malam Bashir nake cewa malam Yusuf akwai kokari sai ce matashi ta fi shi kokari to duk wanda ko matashi ta fi shi kokari ya zama irin malam Yusuf sai ka san ba karamar jaruma ma bace jiya bayan an tashi a nan har sha biyun dare har hoto ta mai irin abin nan na ango da amarya karfe ɗaya cikin ta rikice aka zo asibiti maganar da yadda ake yanzu tana kabarin ta muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya kai haske cikin kabarin shi kuma malam Yusuf Allah ya ba shi hakuri na wannan rashi da ya kuma wannan rashi ne namu baki daya muna godiya ga Allah fara muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmuwa na kuɗi ko na lokaci ko na tunani ko na midiya ko na tsaro ko na koma ne Allah ya saka mu kowa da gidan aljanna nan za mu cika ita insha Allah sai gobe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله